وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ranar laraba wanda yau watan almuharram yana da kwana takwas shekara ta da 1437 jiriya wanda kuma yau 21 ga watan oktoba shekara ta goma sha biyar miladiya a wannan karatu da muke bayan mun gama littafin الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية من الإمام الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي السلمي mun yi bayani akan kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta ko mun yi magana akan ɗabi'unsa da halayensa a taƙaice mun kawo abinda da littafin ashama'il muhammadiyya ya kunsa sai muka yi bayani akan wajibin san manzon Allah sallallahu alaihi da kuma yadda sahabbansa suka so shi to wajen bayanin irin yadda ake kauna annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka yi batun yabansa a waƙe da kuma yabansa a zube to mun kawo misali na waƙoƙi da suka kubuta ta fuskar zauki na luga ɗanɗano na luga da kuma ta fuskar shari'a to kasancewar a Waka na ɗaya daga cikin abubuwan da suke saurin ɗaukar zuciyar mutum suke kuma taƙaicewa mutum abu mai yawa a cikin 'yan ƙananan jimloli sa duk lokacin da aka yi waka, aɗifa takan sa mutum ya manta asali na shari'a kuma yawanci za ka ga abin da ya fi daɗi a waƙa shine abin da yake ba daidai ba ko wanda aka yi ƙarya a cikinsa ko kuma wanda aka yi guluwi aka wuce misali kamar yadda suke cewa a azabu shi'iri a zabuhu mafi daɗin waƙa ita ce wacce aka fi yin karya a cikinta to amma duk da haka an samu a cikin sahabbai waɗanda suka yi ba annabi sallama a waƙa kuma waƙa ta su ta kukuta wannan yasa dole ne babu uzuri ga duk wanda zai waƙa in zai yabi manzo Allah sallama to ana sa ran in zai yi baiti miliyan to kada a samu ko baiti ɗaya da ya huce da ya huce ka'ida ta shari'a musulunci wannan shi yasa muka ce an yabi manzo Allah sama a amma mutane hudu ne suka yabe shi a waƙe mutum na farko mutumin da ya yabe shi da haƙƙi da kuma gaskiya kuma ya yi yaban daidai kuma har ya gama ba a samu wani abu da za a kama shi da shi ba ta fuskar adabi da ƙwarewa a waƙa waƙar ta yi ta fuskar gaskiya da abin da waƙar ta ƙunsa da kuma ilimi na sanin annabi da kuma kiyaye haƙƙinsa duka waƙa ta yi wannan kamar irin su hassan bin sabit irin su ka'ab bin malik irin su abbas ibn abdul muttalib irin su ka'ab ibn zuhair irin su ah, manyan dai sahabban manzo Allah wanda Allah ya musu fatahi suka yi suka yi waka bayan su kuma an samu wanda suka biyo bayan su cikin wanda suka yi bayan suka yi ba Annabi sallallahu alaihi a waƙe sai kuma kashi kaso na biyu su ne kishiyar wa'annan wa'anda arna ne amma wani abu na manzo Allah sama ya birge su sai suka yabe shi to amma a cikin yaban su suna karanta manzan Allah ne a irin zauƙinsu da kuma yadda suke zaton haka annabi yake to da haka shi arne zai iya yin kafircin sama a cikin waka kuma yana sana dama haka yake shi bai damu da sai ka ce masa ga yadda zai ba to amma Allah cikin ikonsa bai sa wata waka ta wasu arna ta yaɗu da aka santa ta yaban manzo Allah sa don manzo Allah sa tsarkin sa yafi karfin arne ya kare shi wannan sune tarafan guda biyu geffa guda biyu inda suke suka fi shahara suke wanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku da na hudu na uku su ne mutanen da mutane ne su wato nagari kuma yawancin rayuwarsu nagarta ce a ciki suna kuma kan tafarki madaidaici amma yanayi na wato kuskure irin na dan adam da kuma ɗabi'a ta dan adam ya sa sun dan shiga cikin hayaniya da kuma abin da bai dace ba a cikin waka ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani saboda dan karancin ilimin su ko karancin sanin su da tarihi da sanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu kuma wanda shi ya fi hadari mutane ne waɗanda su ba arna ba ne. kai tsaye yawancinsu musulmai ne to amma sun yi ɗarkaniya da ɓannar da wasu ma'ar nan musu ba kuma da sunan yaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta hanyar shirka babbar shirka da kuma ƙaramar shirka da kuma manya-manyan laifuffuka na sako da bid'o'i wannan kaso na hudun shine ne kowanne haɗari to su kuma yawancinsu sun fi dangantaka da abin da ya shafi ɗari'un sufaye ba za ka taɓa nuna wani ahalin sunna a cikinsu ba dama za ga mutum ne asali manhajinsa manhaji ne fasit batacce ne to kuma abin da yasa na ce muku ya fi haɗari saboda waƙoƙinsu su suka fi kowane waƙoƙi shahara wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kuma waƙoƙin nasu a bisa martaba martaba ne akwai waɗanda sun yi abubuwa na shirka a cikin waƙoƙinsu amma idan ka ɗau waƙoƙin sai ka ga alheri ya fi yawa a ciki wanda akwai zunzurutun abin da ya shafi ƙauna ta annabi sallama ɗin da kuma iya waƙa da kuma iya sifanta manzo Allah sawa da faɗar duka abin da ya dace kamar irin su alfazazi irin su yusuf nabahani irin su albusiri irin su ah, to da ire-iren su dai wa'annan a cikin su wa'anda kuma gaba su lalatattu ne tambadaddu kawai dai yanayi ne ya sa harshen su ya gudana wajen cewa sun yabi annabi kuma a ciki suna yin duka abin da suka ga dama irin su ibn arabi muhiddin ibn arabi abba'i ah, irin su hallaj irin su ibnu farid duka an samu a cikin waƙoƙin su yaban annabi amma waɗannan mutanen sun fi kusa da kafirci fiye da musulunci ne sai muka ce kamata yayi mu kalli yanayin mu muga ga wani waƙoƙi ne suka fi shahara a cikin waɗannan waƙoƙin mu ɗauko su ne nazarin su ta fuskar adabi da kuma ta fuskar addini saboda matsalar shi ne duk wanda zai yaban annabi da hausa sai ce wa'ancan su ne iyayen gidansu ba haka suke cewa ba tunda mu hausawa ne kuma 'yan kano mu buga misali mana da mawakanmu da suke kiɗan suke kaɗa mandiri ana harrakawa ana ana rangaji idan ka ɗauki wani mawaki da ake kiran sarfaya a yagi wanda ya mutu kusan shekaru nawa da suka wuce shekara na takwas ko goma da kariba wanda yana daga cikin mawakan da suka yi tashe a lokacinsu ya yi wata waka yake cewa allah na gani ba zan bar bege ba menene ma bege ga duniya kayan daɗi kaga dai yana nuna maka cewa ya kamata ka ta zama gaba ɗaya a cikin bege amma da ya tashi akwai wani bacci da yake magana shine yake nuna cewa sukuni ma ba za ka samu ba sai kayi yi begen annabi sallama da ya ta sai ce alfazazi da yusuf na bahani ko sai da suka yabo gurin muhammadu ma'amuni haka ne ko zuwa ƙarshen abin da ya faɗa kaga ya kafa hujja da alfazazi da yusuf annabahani a matsayin su ne iyayen gidansa sannan akwai wani waƙi ya kiransa bashir ɗan dago baban ruma saƙo har yanzu yana nan da ransa hayyan yurza ina iya tunawa akwai wata waƙarsa da ya yi abin da a adabi ake kiransa mu'arada ko kuma to mu'arada din shine sunan da yafi shahara shine ka ɗau wakar wani wanda ya riga ya yi waƙarsa kawai sai kai kuma ka zo ka tsera waƙa a ka ɗora ta akan irin wannan salam da irin kafiyar da irin ma'aunin wataƙila ma hadda ma dalilin yima kamar yadda ya kwafi baban zara annabi ta alu baban zara shi ma bishe ɗan da waye ta duka dai da sunan bejin annabi to ko wani mawaƙi da ya makaɗin maza da ya waƙar mai maganin wuka da ƙaho inspector nuhu ɗan sanda to shi bishe ɗan da sai mu'aradar waƙarsa a matsayin begen annabi tunda su masu wannan begen suna iya zuwa su ɗauko wata waƙa ta indiya ko ta wani abu sai su mai da ita yaban annabi a ce wasu kaga wannan yana ƙara kwaɗaita maka kaso waccan waƙar ta asali ita ma da aka sai ce begen rasulu shi na riƙa menene me yi ba zai takaici ba ko a cikin waƙar yake cewa farko hassanu ya yi waƙi ya yi ƙaura bai takaici ba bayan shi ka abu ya yi waƙe ya yi ƙaura bai takaici ba waye yana ta faɗa ya ƙarshe ke cewa a mata hassa'u ta yi waƙe ko ita ma ba ta yi ci ba to a ciki sai da ya kawo cewa alfazazi ya yi waƙe shi ma ya kaura bai takaici ba sannan ya ce ya kawo busari albusiri ma shi ma ya waƙe ya kaura bai takaici ba ƙarshe ce tun da malam kabara ya waƙe ni ma ba za na daina ba tun da malam kabara ya yi waƙe shi ma kuma ɗan daɓa ba zai daina ba to kenan ya kamata ka kalli waƙoƙin waɗannan mutanen da suka shagalar da waɗannan mutanen na'am hassan ibn thabit ba mu da matsala da shi ka'ab ibn zuhair ba mu da matsala da shi uh, sulamiya ita ba mu da matsala da ita amma wanda ya ɗauko su sidu musa san kasuwaye dukansu muna da matsala da su domin a cikin waƙoƙinsu akwai abubuwan da bai dace a su gudana a bakin musulmi mai aƙida ba wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa to kafin mu shigo gida ya kamata mu fara da iyayen gidan nasu shine yau muka gayyaci al'imamul busiri domin mu taɓa ƙasidarsa da ake kiranta alburda mu kalle ta kuma mu ga me matsayinta a wajen mutanen da ɗaukar da suke mata sa'annan kuma me a cikinta domin matsalar shine da kayi magana a kan beje sai a ce ba ka san annabi ko ba haka bane ko yanzu mai kiɗa in zo zai kiɗa ka ce ba za a yi waka a gidanka ba ba ba cila ya yayi wa wani waka ba saboda ya wai ya ce wai wani muna yabo a kofar gidan shi sai ya zo wai ya ce wai sai mun tashi sai ka ya ce wai kaga banza ta sunu a cikin wata waƙasa da yake baya kari haka kawai yake amma tana tafa da kafiya sannan kuma izo iga wani ya zo zai hana bege wai ma'ana in dai kawo kace kada a yi wannan abin to kai baka san annabi ma kenan shine ai rufaya age wata waka maki rasuli shi yayi asara amma na saboda kai dai ba wai sai dai ai karatu ya bazala ta tafa yana ta kalan ilmu ba dan adam ba ko tabar masa roƙo take ya koma ga Allah to dukansu suna samun suna dogara ne da waɗannan waƙoƙin da aka yi wanda kuma tabbas a cikinsu akwai abin da yake motsa ƙauna ta da soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in ka kalli dafin da yake cikinsu kuma na bid'a to za ka ga gaskiya abin da ya fi shine a ƙaurace musu a koma zuwa ga abin da ba shi da wannan matsalar a ɗauko waƙoƙi irin na su Hassan ɗin Allah ya ƙara yadda a gare su da sauransu a sa su a gaba a karanta su a karatun yau akwai dattijo malam ahmadu mai dan koko wanda kakan ahalus sunna kenan wani jama'a wanda yana ɗaya daga cikin dattawan da suka yi shuhura wajen faɗa da bida'a. kuma Allah subhanahu wata'ala ya buɗa masa musamman a babin sanin irin waɗannan waƙoƙin shi ya bakunce ma yanzu aka kujera ba da malam zai zauna to shi kenan to Allah ya ya yarda a karshe ka shi yi fice akan diwani na Ibrahim Inyas ya san shi sosai wanda kuma in Allah ya ara mana lokaci muna tafari zuwa kan diwani za mu ɗauke su ɗaya ɗaya a hankali a hankali muna nazari in akwai wani abu da yake na alheri sai mu faɗa tunda abin da qur'ani ya ce mana wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'jilu to sai dai kasancewar dan akwai alheri a cikin abu ba zai hana ka kwankwashi sharrin da yake ciki ba har su ishiriniya ai muna kafa hujja da wasu baituka na ishiriniya ko ba haka ba da'u ukulla qawlin inda qawli muhammadin fa ma aminu fi dinihi kan mugamin sai ka ji muna yawan kafa hujja da su kuma baiti ne mai kyau sosai to amma kuma sai mu fito da wuraren da ba su da kyau a ciki sai mu yi bayani da farko da alburda kun ga kamar yadda dan mi adalci ga littafin nan da dai na yi kokari in zo da matanin to amma saboda yan ayyuka sun tsaye da ni amma dai ga sharhin nan na zo da shi sharhul burda al-busiriya al-sharhul mutawassit na al-sheikh abdurrahman abdurrahman ibn muhammad wanda aka fi sani da ibn miklash ah, al-wahrani wanda ya dirasarsa da taƙiƙinsa shine dr muhammad mirzaq gashi nan darubun hazam su suka buga shi juz'i biyu an buga shi a shekara ta 1430 shekara bakwai kenan da suka wuce 2009 wanda a algeria aka buga shi ga shi nan mujallar biyu littafin tafiyayye ne bayan na amma akwai su shuruɗin sha Allah za mu mawallafin wannan kasida sunansa ya fi shahara da albusiri wanda ke yawancinsu ba san sunansa ba in ka tambaye su kawai za su ce shehu busar ma ake cewa ba sai ka ce wani rafari to amma ba busar ba ne busiri ne albusiri alkunyarsa shine ne ah, ko kuma in ce lakabinsa shine shahabuddin akwai lakabinsa shine sharafuddin muhammad ibn sa'id ibn hamad Haji al-busiri ya sha banban da wancan ɗaya busiri ɗin akwai wani malami babba shahararre shi kuma malamin hadisi wanda ya kara ɗaya duniya da ilimin hadisi da zawa'i malamin ƙari na tara takwas tara shi sunansa ahmad ibn Abibakar bakar ibn isma'il ibn salim al-busiri al-kinani al-shafi'i alkunyarsa ita ce abul abbas wanda aka haife shi a shekara ta biyu kuma ya rasu shekarata shekara da arba'in wancan busiri a. wannan sahibul atraf wa zawaid wanda yake da misbahu zujaja zawaid na sunan ibn majah kuma yake da kusan zawaid akan kutubu al-arba'ata ashar da sauran dai littattafai nasa su ithab da sauransu shi kuma wannan ana masa alakabi da sharafuddin wannan mai wakar kuma sunansa Muhammadu bin sa'id bin hamad as al wannan kuma dama yan uwa na sha faɗa cewa fanni ne mai mahimmanci kiyaye sunayen malamai domin gudun kada a je a yi halɗi a haɗa wannan da wancan kusa akwai waɗanda ko 'yan shi'a sai ka ci sun ce ga ibn hajar nan ma gashi nan kowa ya sani sunni ne amma ga abin da ya ce sai kai kuma ba ibn hajar al-asqalani bane ibn hajar al-haytami ne watakila haka akwai tsabari sahibu tafsir akwai tsabari kuma dan shi'a to in dan shi'a ya rena maka hankali sai ya kawo maka magana waccan tsabari din dan shi'a sai ce maka tsabari mai tafsir haka akwai ibn al-arabi al-qadi abubakar Muhammad ibn Abdullahi ibn al-Arabi al-Mu'afiri al-Ishbili al-Maliki wanda ya rasu shekara ta uku wanda yake da sharhin Tirmidhi Aridat al-Ahwazi yake da al-Qabas fi shar'i Muwatta'i Malik ibn Anas yake da al'awasin min alqawasim littafin da yake gigi ta yan shi'a wanda wancan limamin yan kogon yake a sanadiyar littafin yake ce masa wai nasibi saboda ya yi raga-raga da yan shi'a a cikin al'awasin min Kuma wana fatan Allah zai bore mana lokaci wata ranga za mu zo mu karanta al'awasin min alqawasim na ibn al-arabi kun ga ya sha bamban da wancan zindikin wanda ake ce mai muhyiddin محمد بن Ali ابن Arabi الطائي tai wanda shine arne wanda yake cewa karema da alhanzir duka alloli ne wanda imam wannan al-imam al sai da alaga ta wala a dawo kujera an kawo kujera tafaddal imam al bikai ya yi littafi guda sunansa masra'ut tasawu ko kuma tanbihul gabi ila takfir ibn arabi ya nakalto kafircinsa daga wajen manyan malamai da yawa haka halaka akwai imamu shatibi mai shatibiya littafin shatibiya da wanda shi ake shine sunansa eh, alkasim ibn tira ibn khalaf ar-ru'aini abu muhammadu shafibi wanda ya rasu shekara ta 590 ba shi ne sahibul muwafaqat ba sahibul muwafaqat sunansa ibrahim ibn musa ibn muhammad al-lakhami al shi kuma ya rasu shekara ta 790 haka zalika akwai ibn al-asir su ma guda uku ne akwai ibn al-asir izzuddin abul hasan ali ibn abul karam wanda ya rasu shekara ta 630 wanda shine malamin lugha wanda yake da wani littafi da ake kiransa uh, wani malamin hadisi afwan wanda yana da ma'rifatul sahaba yana da littafin al'ansab da littafin tarih sannan kuma akwai ɗan uwansa wanda shine shi ma malamin hadisi ne shike da jami'ul usul fi hadisin rasul da kuma an-nihaya fi gharib hadith amma shi sunansa majaduddin abu sa'adat al-mubarak ibn muhammad shi kuma ya rasu shekara ta ɗari shida da shida ya girmi wancan ɗin sannan akwai kuma ɗan uwansu na uku wanda shi ne ƙaraminsu shi ma ibn al-asir ake ce masa amma sunansa muhammad ibn muhammad shi kuma laƙabinsa wato shahabuddin kenan ko wanda shi ne yake da littafin lura al-mithl sa'ir sannan muna da ibn rushd jika da kaka wanda shi kakan ya rasu shekara ta 520 sunansa kuma muhammad ibn ahmad abul walid jikan kuma shi ma dai abul walid muhammad ibn ahmad amma ya fi shahara da shi ma ibn rushd amma jikan shi kuma ya rasu wato bayan mahaifin nasa da shekaru masu yawa shekara ta biyar. da casa'in da biyar ya rasu ɗari biyar da casa'in da biyar mahaifinsa kuma ɗari biyar da ashirin haka ibn taimiyya ma akwai kaka akwai jika akwai ibn taimiyya abul abbas wanda shi muka fi saba da shi ahmad ibn abdulhalim al-harrani shekul islam akwai kuma kakansa wanda yake abdulsalam ibn abdullahi ibn taymiyyah al-harani al harani amma shi abul barakat ne wanda yake da littafin al-muntaqa muntaqa al-akhbar wanda imam shaukani ya sharhi sa a cikin nailul awtar to farko zan fara da Tarjuma busiri Tarjuma sa farko dai sunansa kamar da na faɗa Shafuddin Muhammad ibn Sa'id ibn Hammad as-Sanhaji al-Busiri an haife shi a wani ƙauye da ake kiransa gilas ko dalas dalun da lam alif da sadun wata unguwa ce ko wani ƙauye ne da yake cikin ƙauyukan ƙabilun banu yusuf a misira an haife shi a shawwal ɗaya ga watan shawwal shekara ta 608 wanda ya daidai da bakwai ga watan march shekara ta 1213 kun yanzu muna dubu biyu da wani abu ko da goma sha kaza da shi tun dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku aka haife shi amma danginsa asalinsu zuwa misira suka yi asalinsu suna komawa ne zuwa ga kabilar sanhaja ita kuma sanhaja ƙabila ce ta barbar wanda yanzu suke zaune a akwai su a afirka ta yamma tumbukutu mali da sauransu kuma su sun yaɗi zuwa ga biladil barbar zuwa su mauritaniya zuwa su magharib da sauransu kuma akwai ɗan burbushinsu a masa to a wannan garin aka haife shi amma ya taso a garin busir busir ɗin kuma wani gari ne da ake cewa abu sir abusir abusir to daga baya sai aka yi nahatin sunan sai ya koma busir duka wanda yake dan garin sai a ce masa albusiri sannan daga baya ya komo kahira a nan ne ya koyi ilimi na arabiya da kuma ilimi na adam to idan ka koma cikin tarjama littattafai na 'yan ɗariƙa suna cewa ya yi ilimi tun yana ƙarami ya haddace alƙur'ani sa'annan kuma ya yi karatu a wajen malamai daban-daban na wannan lokacin shi ma kuma aka samu malamai da yawa sanannu da suka yi karatu a wajensa kamar abu hayyan asiruddin muhammad ibn yusuf al-ghirnati al-andalusi da fatahuddin abul fatah muhammad ibn muhammad al-umari al-andalusi al-ishbili al-misri wanda aka fi sanin sa da ibn sayyidin nas al-ya'muri afwan al-yashkuri wanda yake da sharhin tirmizi kenan wasu masajid din kuma na na ahli sunna da suka yi naqadin qasidarsa naqadi na na aqida da ilimi sukan ce shi dai sunansa Muhammad ibn Sa'id al-Busiri nisba ne zuwa garin Abu Sir tsakanin Fayyum da Banu da Bani Suyu a Misra an haife shekara ta ɗari takwas sai ya shagala da ilimi na tasawuf sufanci kuma sai ya aiki a matsayin marubuci tare da ƙarancin iliminsa akan harka ta rubutu malamin ya ce idan ka koma cikin tarjamasa zai bayyana maka cewa a cikin waƙoƙinsa da kuma abubuwa nasa zaka gane cewa ba malamin fikihu ne domin yakan ɗanyi wata ya hauragiya da ko dan zaka ga yayi wani abin da zaka ga mai ilimin fiqhu da addini sosai ba zai haka ba kuma bai shahara da ibada da yawa ba shi yasa ma mutanen lokacinsa ba sa son sa da yawa saboda yana yawan sakin baki wajen kushe mutane kuma yana da yawan roƙo don haka shi yasa mai rubutu ya ce liza kana ya kifi ma'azawi sultan mu'ayyidan lahum sawa'an kanu alal haqqi am alal batil shi yasa ma aka samu cewa yana yawan zuwa wajen sarakuna da masu mulki yana yabansu koda ko da akan gaskiya ba akan gaskiya suke ba amma dai yana yawan zuwa to wannan shine abin da wasu masajid din suka faɗa amma saboda babi na adalci wancan ma masdar din gashi mun nakalto sun ce ya haddace qur'ani tun yana karami wanda in wannan ya tabbata to wannan abu ne da ya kamata a yabi mutum da shi busiri yana yana yana da dangantaka da wata ɗariƙa da ake kiranta ɗariƙa ashazaliya wanda ita kamar branch ne na ɗariƙar ƙadiriya kun san akwai ɗariƙar ƙadiriya amma wacce take da flavor na shazaliya sai ka dinga jiwo ƙanshin shazaliya a cikinta akwai kuma ɗariƙar da take ita kuma ta ƙadiriya ce amma kuma in ka shanshana ta zaka ji ƙanshi na arusiya akwai kuma ƙadiriya wacce take sammaniya ita kanta ƙadiriya fa wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wato sun tara rabu daban-daban munan muna da arusi akwai waɗanda suke bin kadiriya a rusiya amma ba su da yawa a nan eh, su kuma wancan najin sammaniya ce suke yin tabo amma dai ƙadiriya ta akwai ban al'ajabi domin za ka ga wani abin da kadiriya take yi a nan in ka koma can inda aka yi kadiriyan ma inda take can ɗin asali sai ka kaman ba irin ta suke ba don mu mun je wuraren da nan ne asalin inda aka karɓo kadiriyar amma kuma in muka gansu suna yin tsakusa din nasu na tabbatar da in suka zo nan suka ga kuma yadda ake anan za su yi lalle an samu yan bid'a a kadiriya yana da waƙoƙi da yawa da ya akan iltizami da ladubba na ɗariƙar shazaliya kuma yana da waƙoƙi haka na batsa mana akwai ɗan sakin baki a ciki wanda a ciki yake bayyana irin yadda matarsa take da kuma yadda yake baya iya gamsar da ita ko wani abu mai kama da haka ya rasu a shekara ta 695 yana da diwani wanda yake an buga shi na waƙoƙinsa gaba ɗaya don haka in ka koma cikin mausu'a da aka yi ta ta mausu'a ta al-arabi za ka samu diwaninsa a nan tarjamasa a cikin mukaddimar diwanin nasa wanda aka buga shi da tahqiqin Muhammad Sayyid Al-Sayyid Kailani daga shafi na jira shafi na 44 duka an yi sa sa'annan kuma akwai wani muhaqqiq din shi ma da yayi masa tahqiqi wanda ya sa masa Al-Busiri dirasa wa naqat wanda na yi ta neman sako a intanet ban samu ba a gurguje da nakaltu abin da ya faɗa saboda haka a takaice dai mutum ne da an san shi kuma dan ɗariƙar shazaliya ne an haife shekara ta ɗari ya mutu shekara ta ɗari shida casa'in to matsayinsa a waƙa busiri ya yi waƙoƙi da yawa kuma ya fara waƙa cin yana ƙarami yana da waƙoƙi da yawa kuma waƙarsa gaskiya hakan ta yi fice da ya yi fice da ƙwarewa a fanni na waka da kuma ƙarfin lafazi da kuma kyawun ibara sannan kuma da atsifa mai karfi ta yadda duk abin da yake so i cusa maka a cikin waka zai dinga yi yana jan hankalinka kowace irin kowace irin aƙida kake yi sa'annan kuma a cikin waƙar tasa buɗin da Allah ya masa ya fi shahara da yaban annabi sallallahu alaihi sallama fiye da komai wanda wannan kaba ah, ce da ya kamata a yabe shi da ita kuma Allah ya buɗa masa ayaban annabin ya kusa wuce da yawa daga cikin mutanen da ya riska domin ta kai duka abin da za ka yi a waka ta yaban annabi yanzu kusan malamai suna ganin an kusa a ce an rufe babin yaban manzo Allah sa dai yanzu ko musa bukata Amir Shu'ara da ake ta duniya yanzu a bana din a wacce aka a watan February 2015 wani mawaki ya zo daga cikin kasashen larabawa a wacce aka yi abu zabi ya zo ya baje kolinsa na waka ya shiga babi ne yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ji waka za ta ja hankalinka kuma ta nutsar da kai saboda manzan Allah ake wa waka kuma akwai kubuta ta fuskar lura da sauransu amma da ya gama su abin abinda suka ce suka ce gaskiya za yi maka kara saboda babin da ka ɗauko babi ne da yake da alaka da manzon Allah sallallahu amma gaskiya ba dan waka ka ta ba saboda a babi ne ban annabi ne kanka kuskura ka tsoma kafa domin an yi abin da baka isa kai abin da zaka burge mutane fiye da abin da na baya suka yi to amma saboda ka ɗauko maudu'i babba ba za a shiga a ce za a taɓa waƙar ka ba alhali tana ɗauke da wannan salo a wannan jigo mai muhimmanci to busiri yana ɗaya daga cikin mutanen da aka sa a duniya a waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waƙa wanda in dai za a yabi waka ta annabi to za a haɗa da waƙarsa ya yi amfani da fannoni na balaga da abubuwan da ake kira al badi'iyya ba tare da yana takura wa kansa ba yana ɗauko abubuwa marasa rai ya ba su aiki irin na masu rai a cikin waƙar tasa kuma su tashi kamar masu ran ya sa ka kayi dariya ya sa ka yi murmushi ya sa ka ciji yasa ya sa ka ji haushi ya sa ka tashi ya sa ka zauna ya sa ka yi sassarfa ya sa ka yi gudu ka buɗe ido ka rufe ido duka saboda rauji na waƙarsa wannan shi yasa waƙarsa sai Allah ya rubuta mata karkuwa yasa da waɗanda suke tare da shi a ɗariƙa da waɗanda ma ba sa tare da shi a ɗariƙa duka suna sauraron waƙarsa musamman ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yasa aka sa shi a cikin salo na ayarin waɗanda ake kallon su ma a yi nazari a kansu domin sai ka isa ake maka haka kuma a cikin waƙoƙinsa akwai lafuzza sababbi wa'anda babu su a da kuma sa'an nan wato yakan yi zaurance wani lokacin a cikin waƙarsa sai dai a ƙarshe-ƙarshe kuma yakan karkata zuwa ga abin da ya shafi ibada da zuhudu kun ga a wancan mazarin an ce bai shahara da ibada ba to amma dai waƙar sa musamman idan muka ji a cikin ita wannan alburda din a ciki akwai inda yake ishara zuwa ga wani abu na ibada din wanda kamar yadda muka faɗa adalci za mu yi a wannan nakalin da muke don haka waƙarsa kamar da na faɗa ana kirga ta cikin mafiya girman waƙoƙi da aka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bal ma wasu daga cikin nuqad sun tafi akan cewa an ka ɗauke waƙar Ka'ab bin Zuhair ta banat su'adu fa qalbil yawma makbulu mutayyamun isruha lam yubda lam yubda lam yubda makbulu ko matbulu to in ka ɗauke waƙar abu bin zuhair wanda a cike ke cewa innar rasula la nurun ko la sayfin la nurun yustadaqu bihi muhammadun muhammadun min sayfillahi maslulu sai kuma a faɗi waƙar busiri ta alburda bayan nan kuma yana da wata waƙa da ake kiranta hamziya wacce ya buɗe ta da faɗin sa kaifa tarqa ruqiyakal anbiya'u ya sama'u ma qawalat ha sama'u lam sawu ka fi ulaka wa qad hala sanan minka dunahum wa sana'u sannan kuma yana da wata ƙasidar da ya ta a bisa wazanin su'adu ta ka'ab bin zuhair da yake cewa ila mata anta bil ladzati mashghulu wa anta an kulli ma qaddamta mas'ulu yayi mu'aradar waqar imam as-sahabi jalil ka'ab ibn zuhair Allah ya kare da a gare shi a cikin sa yawanci waƙoƙinsa gaba ɗaya ya nuna yana da ihtimami da damuwa da abin da shafi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma sanin labaransa da sirarsa kuma ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen zuba wa'annan abubuwan da ya sani a tarihinsa da sirarsa a cikin waƙoƙinsa daga cikin waƙoƙinsa akwai wata ba'iya da ya ba'iya wasu waƙoƙi da ya masu ƙafiyar bakun guda uku manya masu kyau wanda daga ciki akwai ta farkonta da ya buɗe ta da cewa yawwa yake cewa yake cewa bi madhil mustafa tahayal qulubu wa tughtafaru al khataya wa dhunubu da kuma ɗaya da yake cewa wace ita tafi daɗi ma a cikin su tafi kyau gaba ɗaya azmi'ul baina wa shaddu ifaba fatlubu sabra wa khallil itaba zuwa ƙarshen dai waƙoƙin nasu sannan bayan na yana da wasu waƙoƙin na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda a ciki akwai wata waƙa da ya mai kafiya ta ha'un ha'iya wacce a cikin ta yake cewa ya man khaza'inu ya man khaza'in khaza ya man khaza'inu mulkihi mamlu'atun karaman wa babu ata'ihi maftuhu nad'uka min faqrin ilayka wa hajatin wa majalu fadlika lil ibadi fasihu فاصفح عن العبد المسيء تكرما إن الكريم عن المسيء صفوح yana cewa ya wanda taskokin mulkinsa suke a cike da karamci wanda kuma kofar kyautarsa take a buɗe muna roƙonka alhali muna talakawa masu bukata zuwa gare ka kuma mun san dama bigire na falalakka wato yana da faɗi da haka Allah ka kawar da kai ga biran abinda bawanka mai kuskure yake yi saboda ka domin shi mai karamci dama yana kau da kai in ya hango mutumin da yake sabawa akwai wata kasidarsa kuma daliya wace yake cewa ilahi ala kulli umuri lakal hamdu kalaisa lima awlaita min ni'amin haddu ita ma waka ce mai daɗi sosai ta fuskar adabi da abin da ta kunsa lakal amru min min qabli zamani wa ba'dahu وما لك قبل كالزمان ولا بعد وحكمك ماض في الخلائق نافذ إذا شئت أمرا ليس من كونه بد to gaskiya dai a takaice ya bar ya bar wa duniya tarin waƙoƙi na adabi masu yawa kamar yadda muhammad sayyid kailani shi muhakkik na wancan littafin nasa yake faɗa ah, amma duka abin da ya fi shahara a cikin ayyukan nasa ko abubuwan da ya bari ita ce wannan kasidar tasa alburda wacce za mu zo wajen ta hakikin sunanta wasu suna cewa sunanta alkawaki budurriya fi madahi khairul bariya idan kana so ka samu ƙarin bayani a cikin littattafan da suka dan zo da tarjamarsa da bayanin da wayannan bayanan da muka yi akwai husnul muhadara na Imam Suyuti fi akhbari Misr wal ta tahqiqin Muhammad Abul Ibrahim wanda daru iya al-kutub al-arabiyya suka buga a Qahira sannan kuma akwai shataratu dhahab fi akhbari man dhahab na Ibn Imad abul falah abdul hayy ibn al imad al hanbali Allah ya kansa da rahama shi ma taba daru ihya turas al arabi sannan ka ka duba fawatir wafayat na muhammad ibn shakir ta hakikin ihsan abbas taba daru dar saqafa ta beirut ta shekara 1973 miladiya wannan game da tarjamarsa kenan shi busiri yanzu kuma sai mu kalli waƙar a dunkule kafin mu zo mu ɗauko baitukan da za mu yi masa naƙadi a ciki insha Allah kamar yadda muka faɗa ita wannan waƙa ta sa alkawakibu ad-durriya fi madahi khairul bariya wacce aka fi sani da alburda tana ɗaya daga cikin manyan waƙoƙi na larabawa da suka yi bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya fara ta da faɗin sa amin tazakkuri jiranin bidi salamin mazashta dam'an jaramin muqlatin bidami am habbatin rihu min tilqa'i kazimatin wa aw madal barqu fi zalma'i من إضمي فما لعينيك إن قلت ففاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي آه كما كرمت هذا من القصيدة wanda yawanci za ga mu anan da ake mata amshi ana cewa maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wanda mimiya ce mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun baharul basit ko am habbatir rihu min tilka'i kazimatin wa aw madal barqu hifdhal ma'i min idami fa ma li aynayka in qulta kufa hamata wa ma li qalbika in qulta tastafiq yahimi ayahsibu sabbu anna al hubba منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر الباني والعلن ولا أعارتك ثوبي عبرة وضنا ذكر الخيام وذكر ساكن الخيم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك شهود الدمع والسقمي نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم wannan baiti takwas kenan ya la'imi fil hawal uzuri ma'aziratun minni ilaika walau an safta lamtalimi a dajka haliya la sirri bi mustatirin anil wala da'i bimun hasimi wannan baiti na na goma kenan mahatta min nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba anil uzzali fi samami zuwa ƙarshen abin da ya faɗa a cikin kasidar tasa wannan shine matsalayin kasidar tasa wanda kasida ce doguwa tana da baiti 160 baiti 160 ƙarshen baitin shine yake cewa ya nafsu la taqnuti min zallatin لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمن قصيدة كما نفع نيمية وجهت على بحري على بحري البسيط وزننت بحر البسيط الشيخ الدكتور زكي مبارك kamar yadda ya zo a cikin littafin almada'ihin nabawiya shafi na 199 yake cewa وأما أثرها في الدرس فيتمثل في تلك العناية التي كان يوجهها العلماء الأزهريون يتي tasirin wannan اللتاف na البردة زي fito قرر idan kai nazari da abin da malaman azhar wanda suka taimaka wajen yada ita wannan kasida suke sanya ranar alhamis da juma'a domin darasi na musamman akan abin da ya shafi ita waƙar ɗin. alburda ɗin ana karanta ta da hashiya ta albajuri imam albajuri wanda muka yi ta karanta bayanansa a cikin lokacin da muke shama'il ai muka nakalto maganganu daga gare shi a cikin littafin da duniya ya yace wa hiyar durusun ta tatalaqaha jamaahirun min at-tullab ce darasi ne ake yi na musamman domin karantar da alburda ɗalibai suke zama su saurara وإنما كانوا يتخيرون يومي الخميس والجمعة لأن مثل هذا الدرس لم يكن من المقررات فكانوا يتخيرون له أوقات الفراغ saboda alburda ba ta cikin mukarrarat ba ta cikin syllabus na azhar amma ana ware mata alhamis da juma'a ranar da ba a karatu don kowa ya samu ya dinga zuwa yanzu sai ta hakikin sunanta shi busiri din da kansa aka ce ya kira ta da suna alburda idan aka ce alburda shine kamar malum-malum ko kuma kuma riga ko kuma mayafi da ake lulluɓa da shi ko rigar da ake yafawa a sata a jikin yawwa ko gado. kuma ya kira ta ne domin ta yi daidai da alburda ta ka bin zuhair Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ƙara yadda a gare shi da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda ya shahara cewa shi ka abin Zuhair lokacin da ya kafin ya musulunta dan Zuhair bin Abi Salma ne ko Sulma da ana faɗa lokacin da ya musulunta ba ɗan uwansa Bujair kuma ya musulunta to shi ne da aka yi masa maganar musulunci sai ya faɗi magana ta ɓatanci ga annabi da kuma musulunci aka ce sai manzo Allah sama ya halatta jininsa sai aka bi shi ana neman sa ba a samu shi ba shi kuma sai ya dinga guduwa ya je wancan ƙauyen a ce ba za a koye shi ba ya je can ba za a koye shi ba ya je can ba za a koye shi ba da ƙarshe dai ya zo ya samu ɗan uwansa dan uwansa ya ce shawarar da nake baka ka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi ka bayyana tubanka ka karɓi musulunci to shine yazo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan waka sai da ya fara da ya ban wata mace wai ita su'adu domin shi balarabe idan yana so ya nuna maka ya fita hayyacinsa wajen waka sai ya bigiya ko ya yi mace ko a fagen yaƙi ne duba yanzu amr ibn kulsum da amr ibn hind bayan ya kashe amr ibn hind zai yi waka akan kisan amma sai da ya fara ala hubbi bi sahaniki fasbahina wala tubqi khumur al andarina masha'sha'atan ka anna al qussa fiha idha ma al ma'u khalataha sakhina tajuri bi dhilli banati an hawahu idha ma zaqaha hatta yahuna tara al al shahiha har zuwa karshe ne kuma sannan aka zo aka yabi ita macen في قبل التفرق يا ذعينا نخبرك اليقين وتخبرينا har izuwa inda sannan ya fara a bahin din fala ta'jal alaina wa anzirna nukhabbiruka al-yaqina bi anna nurijur rayati didan wa nusdiruhunna humran wa. sai da ya gama da wancan shashancin tukun to anan ka abin zuhair Allah ya kare da a gare shi aka ce sai fara har izuwa sai da ya nisa kuma sai ya tsaya ya fara yaban annabi sallallahu alaihi wasallama nubitu anna rasulullahi aw adani wal afu inda rasulillahi ma'munu mahalan hadaka allazi a'taka nafilatal qur'an fiha mawa'iz wa tafdhilu la ta'khudhanni bi aqwalil mushat wa lam aznib wa in kathurat fi al aqawil inna ar-rasula nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu ya ta ta yi dai to shine aka ce da manzo Allah sama ya ji wannan waka sai ya cire gwadansa da yake jikinsa sai ya sa masa wannan shine abin da ya shahara to amma ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake a cikin albidaya wannan haya juz'i na hudu shafi na 373 yace warada fi ba'd ar-riwayati anna rasulullah sama a'tahu burdatahu hatta anshadahu al-qasida wai an ce manzan Allah ya bashi wannan gwado nasa sanda ya ya rera wannan kasidar ya ce wa hada min al-umur al-mashhura jidda ya ce to wannan dai ya shahara lakin lam ara zalika fi shay'in min hadhihi al-kutub al-mashhura bi isnadin artadihi ni ban samu wani isnadi da na yadda da shi ba gaskiya mala da uh, uh, professor associate professor Ahmad Murtala Allah ya ƙara masa tsawon kwana wanda malami ne kuma cikin ɗaliban ilimi gwaraza na hadisi malami za ka ce masa tun da profesa ne yana da littafi da ya shi ƙasidatu banat su'ad fi mizanin naqad alhadisi wanda ya yi nazarin wannan kasida da maganganun duk da aka rawaito wanda profesa awal abubakar na biyu ke yi masa taɓarizi ya ƙaddamar da shi a cikin littafin to wannan abin da shi busiri yana so ya mushakala da sunan kasidar ka'ab bin zuhair cewa manzo Allah ya bashi rigarsa wani lokacin kuma an ce shi busiri din kamar yadda yake cikin mukaddima ta ta hakikin diwaninsa da kansa ya sa mata alkawakibud durriya wato taurari na gwal su baitukan kamar taurari ne na gwal wajen haske fi madahi khairul bariya sannan kuma duk da haka ana kiranta albur'a saboda wai suna cewa shi busiri din Allah ya jarrabe shi da cutar mele an san mele ko irin jikin mutum da fata ta dinga dashewa nan ta yi yalo kamar cutar kuturta amma mele ne ya fito masa to da cutar mele ta fito masa shine wai sai ya karanta wannan waƙar ya rera wannan wakar ya nemi kusanci zuwa ga Allah da ita ya tawassuli da ita sai Allah ya yaye masa da haka za ga anan ma mutane in ba su da lafiya sai tsallake Qur'ani sai su dau alburda suna karanta <laughs> shine yace bitna ala zama'in wa fina al-manhalu wahayun nubuwati wal kitabul munzalu wadda fina والطبيب امامنا يصف الدواء لنا ونحن نعطله ga cuta a jikin mu ga likitan manzon Allah sun sallama da Qur'ani amma mu saki mu koma wasu littattafai a sai Muhammad Kilani a cikin mukaddimar diwanin busiri yake cewa lokacin da yake faɗa irin kurakuran da ke cikin waka busiri din yace walam yaktafi na almuslimina bima ikhtarahu min qisasin hawla alburda yace wasu daga cikin musulmai ba har yanzu ba su wai wannan duka isoshi ne ake cewa manzon Allah ya bayyana an yi kaza an yi kaza yace mutane ba su yarda da wannan ba su tsaya a haka ba bal wada uli qira'ati ya shurutan kai suna maganin wai bai halatta a karanta ta ba sai an cika wasu sharuɗa lam yuda mithl hali a qur'an wanda babu wannan sharadin ma a karatun alqur'ani misali minha at-tawaddu akwai wanda ba sa karanta alburda sai sun yi alwala wasu wastiqbalul qibla sai kuma an kalli gabas wa dikkatu fi tashihi alfaziha wa irabiha kuma sai an matsa maka dole sai ka karanta lafuzan daidai kuma sai ka yi wasulla daidai wa an yakuna alqari aliman bi ma'aniha akwai inda take ganin ba za ka karanta ta ba sai ka san ma'anarta ila ghairi zalika yace wala shakka anna hadha kullahu min ikhtira'i Sufiya wannan ba shakka kage ne na sufaye aradu ihtikara qira'ata halin nas wanda suke so su kadai za su dinga karanta ba su so mutane su san me alkhairi ke ciki wa kan zaharat minhum fi'a urifat bi qurra'il burda yace kai yanzu a ƙarshen zamani ma an samu wa'ansu sunan su wai alarammomin alburda kanat tustad'a fil janaiz wal afrah wanda in an yi mutuwa ana kiransu su zo su yi ta kamar yadda ake kiran yan dala'ilu mu ma anan muna da su ko wal afra in an yi suna ko an yi haihuwa ya su zo yan kushaku a ita ta yi nazira ajarin mu'ayyan amma fa sai an ba su wani abu dama an za a zo sai an tanadi kamar yadda dai ake majalisi wai in mutum zai zo majalisi sai an yi tsada da shi akwai wanda na sani wallah in zaka in zai zo majalisi sai ka sai kwalin askan sigari har da ita a cikin sallamarsa kuma ya ce wai annabi yake yi kwalin ba sigari ba an shi akwai kuma wanda sai ka kawo abinci <laughs> makogaro na ya bushe ko sai an kawo zobo ne shi busiri din kamar yadda muka faɗa munasabar wallafa wasiƙa wannan ƙasidar cewa yake shi da kansa yake cewa kuntu qad nazamtu qasaidati madaki rasulullahi sallama ya ce na kasance na rubuta waƙoƙi domin yaban annabi sun mattafaƙa ba da zalika an asabani khiltun falit khiltu falis afdala sannan sai kuma ya zan daidai lokacin da cutar mele ta same ni ta lalata min rabin jikina fakkartu fi amal qasidati hadhihi alburda sai nayi tunanin to ko in yi waka alburda ne fa ha sai nayi ta wastashfa'tu biha ila Allah sai na nemi ceto a wajen Allah da ita wannan kasida an yi afiya ni cewa Allah ya warkar da ni wa karrartu ha na dinga rera ta ina ta maimaitawa wa bakaitu wa da autu ina kuka ina addu'a wa tawassaltu wa nimtu nayi tawassuli da ita sai nayi bacci fara'aitu annabi sallallahu alaihi sai nayi mafarki ga annabi fa masaha ala wajhi bi yadihi mubaraka. sai manzo Allah ya shafa ya shafa ya shafa fuskata da da wannan hannu nasa mai albarka wa alqa alayya burda kuma sai ya jefo mini wata wani gwado fantabatu wa fi nahba afiya na haza sai kawai na farka sai na jini kuma da kuzari fa qumtu wa kharajtu min baiti sai na fita daga gidana wa lam akun a'lamtu bidhalika ahadan ba wanda na gaya wa mafarkin falakiya ni ba'dul fuqara'i kaji wata dabara ce sai wani talaka ya gamu da ni faƙala li sai ce uridu an tutsiya nil qasidata allati madaha biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai taba gaya wa kowa yayi yayi qasidan ba sai wani talaka yace mai da Allah ina so ka bani wannan waƙar ka da kai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki fa qultu ayyuha ayyuha ai na yi wa annabi waƙoƙi ya wacce faƙala allati an hafi mara maradika wacce ka yi ta a rashin lafiyar nan wa zakara awwala yace wacce ta fara da abin tazakkur jirani ya ce wallahi shi wannan talaka ya ce na rantse da Allah laqad sami'tu halbari hata wa hiya tunshadu bayna yaday rasulullah jiya na yi mafarki ni na ji waƙar ana rera wa annabi ita a gabansa fara'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tamayalu sai na gama zan Allah yana ta harrakawa wa ajabatu hatta ma burge shi wa alqa alayya wa alqa ala man shada haburda ni ban san wanda yake burerawa ba amma dai na gama zan Allah yana ta harrakawa kuma ya je ko wanda ya ta gwado fa tsaituhu iyaha yace in ji busiri yace sai na bawa shi wannan talakan waƙar na ce togata gata karar faƙiru zalika to wannan talakan shi je dinga gaya mutane kun ji abin da ya faru wa sha'al manamu sai mafarkin ya yaɗu wannan magana tana cikin fawatir wa fayat na Muhammad bin Shakir al-Kutubi juz'i na biyu shafi na 258 da haka yanzu in ka kalli wannan ma kawai wannan kaɗaya isa ka ce a wajen tarihin kasidar akwai matsala to kuma daga baya ma tun daga shi a ciki ya yi mafarkin cewa shi ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam To wataƙila malamai suka ce ba maki ko ya zanto ko kuma shi busi din ya ce ai ya gamu da annabi ma ido da ido ba wai ta a mafarki ba wanda su sufaye sun tafi akan cewa za a iya ganin annabi ido da ido kamar yadda muka karanta a lokacin da muke babu ma ja'a fi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin ashama'i. shamai sun dogara da wani hadisi wanda yake hadisi ne na ƙarya wai cewa manzo Allah sallallahu ya ce laysa bi karimi wai cewa manzon Allah ya yi rawa lokacin da aka karanta masa alburda shi za ka ga ana cewa ana harraka ya jama'a muharraka wurin yabansa mai maka ko to don haka in dai ba a harrakawa yanzu zan tsaya haka zan koma cikin yabo don haka sai ana yi ana harrakawa maza su zo su ja su kamar yan daudu su ci rawa mata ma su ma fito su ta rawa kuma sai suka ce wai manzan Allah ne wai ya ce laisa bi karimin mallam ya tawaje da inda zikirin mahabu duk wanda bai samu shauki ba lokacin da aka ambaci masoyi to lallai wannan ba ba karimi ba ne shaykhul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa ya ce inna hadha al hadith kadhibun bi ijma'il arifin bi sirati rasul sama wannan ƙarya ne duka wannan malaman da suka san tarihin annabi sallama sun haɗu sun yi ijima'i akan cewa wato wannan hadisin karya ne to abin da zai zo maka akan cewa ya aka yi to busiri ya karanta wannan waƙar kuma Allah ya warkar da shi kuma yanzu ana iya karanta ta Allah ya warkar da mutum to anan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Iqtida'us Sirat al-Mustaqim Allah ya ji kansa da rahama a cikin juz'i na biyu shafi na 692 zuwa 93 yake cewa thumma sababu qada'i hajati ba'd ha'ula'i da'ina al-ad'iyat al-muharrama yace Abin da isa kake ganin Allah ya amsa wa waɗansu daga cikin waɗannan masu addu'ar kuma addu'ar tasu ba ta ba halal ba halattacciya ba yace annar rajula minhum kad yakuna mudarra ta yi ɗaya daga cikinsu ya zama yana cikin wani irin matsananciyar bukata baruratan lauda Allah biha mushrikun inda wasanin lastujiba lahu saboda tausayi na ubangiji ko da mushriki ne je gaban gunki ya roki Allah da irin addu'ar Allah ya kalli tsananci ya bukata in ya ga dama sai ya biya maka lisidiki tawajjuhi ila Allah Allah yana duba kawai lokacin da tsananin bukatar mutum da fuskantar Allah lokacin a biya masa bukatar wa in kana taharrid du'a inda wasan shirkun duk da cewa shirkan duk da cewa ka zo a roƙon Allah a gaban gunki shirka sahabi amma wannan ba zai hana Allah ya amsa ba in ya ga dama walau tujiba lahu ala yadil mutawassil bi sahibul qabri aw ghayrihi listighathati kuma tayu Allah ma ya amsa ma mutum addu'arsa a gaban ka je kabari ka roki Allah kana mai tawassuli da na cikin kabarin gashi shirka ce haramun ne amma Allah ya duba tsananin bukatarka ba dan tsayuwar da kai a wajen kabarin ba dan sa ran da kake amsa man Allah ya ga dama sai ya amsa maka inji ibn tamiya ce fa innahu yu'aqabu ala zalika amma duk da haka sai Allah ya yi maka a akan abin da kai na haram wa ya hawi bihi fil nar kuma wannan abin da kai zai jefa mutum cikin wuta idza lam ya'fu Allahu anhu Allah bai masa afuwa ba fa kam min abdin da'a an ghayra mubah ai ba so ɗaya ba aka samu bawan da bawan Allah da zai zo ya addu'a da ba halak ba halattacciya ba fa qudiyat hajatu fi zalika du'a in Allah ya ga dama kuma sai a biya masa buƙatarsa a wannan addu'a wa kana sababu halakihi fi dunya wal akhirah amma kuma wannan sai ya zama sababin halakarsa a duniya da lahira to yanzu sai abu na gaba na kusa da ƙarshe shine ita wannan alburda mun faɗi adadin ta cewa ƙasida ce mai yawa wanda tana da baituka sun kai ɗari da tara adadu abiyatiha 169 kaga ba ba waka ce wacce take kai tsaye lokaci ɗaya mutum zai iya zama ya rubuta ta ko kuma mutum afon 160 baiti 160 mutum zai karance ta ba to amma duk da haka in ka kalle ta a cikin baituka 160 din shi busiri ya kasa ta zuwa azuzuwa goma aji na farko ya buɗe ta da abinda ake kira al-ghazal shine kamar zaurance na soyayya tun da gashi abin da yake cewa aminta zakur jiranin bizi salamin eh kamar misali ya tsayar da wani mutum ne da ya shiga cikin damuwa ta soyayya da bege da marari sai ke tambayarsa aminta zakur jiranin bizi salamin mazasta dam'an jaramin mukulatin bidan wai yanzu saboda tuna wa'yansu makwabta da zi salam a wani waje da ake kira zi salam wanda wasu ce zi salam din gari ne a unguwa ce a madina wanda kuma akwai kissa akan mai isa ya ambaci wannan zi salam din wanda lokaci ba zai bari ba tunda ba ba bibiyar kasidar zabibi ta karantawa ba ya ce to yanzu saboda ka tuna wasu masoya makwabtanka masu ƙaunarka a salam shi ya sa mazista dam'an ka cakuɗa jini a ka cakuɗa hawaye bidami da jini ya haɗu da jini jaramin mukulacin wanda duk suka fito daga makwabtanka an habbatin rihu min tilka macin ko kuma iska ce ta taso maka ta tuno maka da bege wacce ta taho daga yankin kazima kazima akwai ta madina wal'alla hahiyar murad akwai kazima ta iran sa'annan kuma akwai kazima wacce take can arewacin kuwait to watakila ko yana nufin ta kuwait ko yana nufin ta iran ko yana nufin ta madina أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومد البرق في الظلماء من wanda هل yana وقع شيء وند أن ينا ينا بياني أكن إرن داموسة دمررين سويا وند كما ونن سنة masu سواقع da sukan buɗe su sukan yi matashiya da abin da ya shafi alghazal shine yaban mace da kuma faɗar wasu abubuwa masu kyau nata da kuma mutum ya dinga faɗar irin damuwarsa da wahalar da yake sha saboda rashin ta to abin yake nan a baitukan farko har zuwa kusan baiti goma zuwa sama da goma sai kuma juz'i na biyu a cikin kasidar tasa shine sai yake bayani akan abin da ya shafi zuciya da kuma irin abin da zuciyar ta kunsa na son zuciya ko shine yake cewa nafsu ka tsifili in tahmilhu ala حب الرضاع wa in tafsimhu yace shi ita zuciya da kake ganin ta kamar yaro take in ka saba masa da san shan mama to zai taso akan shan san mama in kuma ka yaye shi ka hana masa to kuma sai ya daina da haka ita ma zuciya sai ka tarbiyyantar da ita akan abin da kake so ta yi sannan juz'i na uku kuma a kasidar tasa wato sai ya koma zunzurutun yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan juz'i na hudu kuma sai ya zo yake bayani akan haihuwar manzon Allah sama da abubuwan da suka faru a haihuwar manzon Allah sama juz'i na shida kuma shine yake tattauna akan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya bashi a juzu'i na bakwai bangare na bakwai kuma ya magana akan isra'i da miraji bangare na takwas kuma yake magana akan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda zukata wato na kafirai suka tsorata da kuma yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jarumtarsa da jarumtar wato musulman da suke tare da shi Allah ya ƙara yadda a gare su kusan baiti 20 da biyu yana ta wannan bayanin sannan kuma sai juzu'i na tara a cikin baiti goma sha biyu a taƙaice ya dinga bayanin irin damuwarsa na cewa a matsayinsa ma haka na wani mutum ɗan ƙanƙani da bai kai ya ba annabi ba amma ga shewa yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi a juz'i na ƙarshe kuma sai ya zo ya kare da tawassuli wanda yawanci matsalolin sun fito a nan yana mai tawassuli da yana mai fuskantar manzon Allah sallama yana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wa'ansu abubuwa ko yana roƙon Allah tare da tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan mun ji wani tsoho dan tijjaniya kwanan nan yake wa izala sharri yake wa ahlus sunan duniya sharri wanda wannan bawan Allah shi baya jin tsoron makomarsa ma zuwa ga Allah wanda yana iddi'a'in sanin alkur'ani yana iddi'a'in sanin alkur'ani da ya takaita akan kiyaye haruffan alkur'ani da yayi da riwaya ɗaya wanda ita ce riwaya ta warsh an-nafi' wanda ruwaya ce mai daraja daga cikin manya-manyan ruwayoyin da suka tabbata daga annabi sallama ya kuma fasa baki da tarjama da hausa gwargwado ta yadda za a iya fahimtar gundarin saƙon da ayat ta zo da shi duk da cewa yana cakuɗa shi da bargurbiyar aƙidarsa ta tijjaniya to watakila da sai Allah ya masa rahama da gafara akan kurakuransa to amma bugu da ƙari shi duka wani abu na cigaban sunna to baya ƙaunarsa ne wake cewa wai shi ɗan izala in ka zo ka bashi abu kace dan manzon Allah baya so wai dan me zaka ce dan manzon Allah shi baya so wato yana yana so ya gwada cewa kamar ɗan izala ba sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun hana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wannan yana nuna jahilcin sa karara ne ina ga wallahi da zai sun ku ya risala a cikin yayansa ba ko wanda za su koyar da shi kara dan ni na sani a cikin yayansa akwai in shi bai sani ba ni na sani a cikin yayansa akwai wanda suka san wannan sai dai in su gaskiya su koyi ya za a yi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka ka bibi alqur'ani ina manzon Allah sama ina Allah ya ce ayi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ka bibi duka wani hadisi da ya inganta ka ji ina manzon Allah sama ya ce ayi tawassuli da shi babu amma in ka ɗauki ƙur'ani da hadisan maza Allah suma ingantattu duka za ga sun zo da batun tawassuli ashe shari'a ta san da tawassuli kenan shari'a ta san da tawassuli kuma ta yi umarni da a yi tawassuli amma ta kawo abubuwan da za a yi tawassuli da su to amma su saboda hukuntar da hankalinsu da rashin rabo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa sai suke inkarin abin da yake ma'lumun ne min addini bi darura to wannan kenan dangane da abin da ya shafi alburda a jumlace mutane da yawa sun ɗauke ta saboda kyawun lafazinta da kuma irin abin da ta kunsa sun yi abin da ake kira mu'arada an samu yansu sun rera waƙoƙi nasu ne amma a bisa shakali na ita alburda ɗin kamar misali a wato ahmad shauki amir shu'ara akwai waƙar da ya mai daɗi kusan mata fi alburda ɗin daɗi amma kwaikwayon alburda ya ya dora ta kuma ya samu ɗaukakar kwarai da gaske duk da cewa amiru shu'ara ne kuma yana da matsayinsa da darajarsa amma da yawa daga cikin malamai wani malamin shek salih al-maghamisi Allah ya kara masa tsawon kwana malami ne a adibi kuma masanin alqur'ani lokacin yana bayani akan muqarrar tsakanin hafiz ibrahim da shauki ahmad shauki ya ce da wuya ka samu mutumin da zai fifita shauƙi akan hafiz ko hafiz akan shauƙi kaga yana da dalilin da ɗan abokin hasumarsa ba shi da shi ya ce amma shi a ganinsa yana ga watakila daga cikin dalilan da suka sa ahmad shauƙi ya fi ya zama gaba yake da hafiz saboda shi ahmad shauƙi allah ya buɗa masa a wajen yabon manzan allah sosai kuma ya shahara ta hanyar koyi da musiri ta yi mu'ar da albirdarsa da kuma hamziyarsa amma fa shi ma ta shauki din akwai kurakurai da yawa ce dan dai ba batun shauki din muke ba shi yasa ba mu dauko kasidarsa ba wanda matsala inta yana cewa rimin alal qa'i bainal bani wal alami ahalla safka dami fil ashhuril hurumi رمى القضاء بعيني جؤذر أجؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتبت السهم في كبدي جرح الأهبة عندي غير ذي ألم رزقت أسمع ما في الناس من خلق إذا رزقت إذا إذا رزقت التماس العذر في الشين يا لائم في هواه والهوى قدر har izuwa ƙarshe dai abubuwan da yake faɗa ce rimin alal ka'i bainal bani wal alami a halla safka dami fil ashhar al hurmi wanda wannan matsalai ne jabbarun mu'azim wanda malamai da yawa sun yi batinsa bayan nan har izuwa yanzu ba a daina mu'aradar al-burda ba tamim albargusi wanda ɗaya daga cikin mawaƙa ne wanda ina jin a musabaka ta amir shu'ara da aka yi ta na zaton ta farko ce wacce yi wata waka a kan filistin wanda babarsa da babansa dukansu babarsa marubuciya babansa babban mawaki dan asalin filistin mazaunin haifaffen masar mazaunin ingila ko america kai afon yana lecturing wata jami'a america yana daga cikin manyan mawaka na duniya a yanzu gaskiya domin a wannan musabaka ta amir shu'ara din yana jin yana cikin mutum biyar na farko to yana da waka ita ma da yayi mu'arada ta alburda da ita a ƙarshe ita wannan waka ta alburda ta samu sharhi iri daban-daban wanda daga cikin sharhohin da aka yi mata akwai shahabuddin alkastallani wanda ya shekara ta 923 ya yi sharhin burda ya sanya masa suna al'anwarul mudiyya fi sharhi al-kawakib sannan jalaluddin al-mahalli wanda ya rasu shekara ta 664 ba jalaluddin suyudi ba al-mahalli din wanda shi da suyudi suka jalalai jalalaini yana da kuma sharhin warqat na usul fiqh to shi ma ya sharhin al-burda sannan imam zarkashi wanda yake da al-burhan fi ulum quran wanda ya rasu shekara ta 1994 shi ma ya sharhin al-burda sannan Khalid al-Azhari wanda ya littafin Musa al-Tullab ila qawaid al-Iraq shi ma wanda ya rasu shekara ta biyar Hijriya yana da sharhin al-Burda Imam al-Bajuri wanda yake da littafin sharhin Jawharat tauhid wanda ya rasu shekara ta 1276 hijiriya shi ma yana sharhin alburda sannan hisham alhambali annahawi wanda ya rasu shekara ta 761 shi ma ya yi sharhin alburda amma ta fuskar lura ya kalle ta sannan ahmad ibn marzuq at-tilbisani shi ma yana da sharhin alburda wanda yake da littafin mifsahul usul ila bina al-furu'i ala al-usul wanda ya rasu shekara ta 1842 sannan ibnu imad alhambali a cikin shazaratul zahab sahibu shazaratul zahab shi ma yana da sharhin alburda shi ibn imad ya rasu shekara takwas sannan zakariya al wanda shi ma malamin hadisi ne yana da sharhin alfiyatul iraqi ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da shida shi yana da sharhin sa wanda ya sa masa az-zubda ar sharhi al-burdatul fa'iqa ah, sannan muhammad ibn ali as almaki. shi ma yana da sharhin burda wanda ya samu suna az-zukhur wal udda fi burda sannan ibnu as-sa'id wanda ya rasu shekara ta da da shi ma yana da sharhi sannan alauddin al-bistami wanda ya rasu shekara saba'in da shi ma ya mata sharhi muhammad ibn bin marzuk al-maliki al ko al shi ma wanda ya rasu shekara yana da sharhin burda sannan bahar ibnu ra'is al-haruni al maliki shi ma yana da sharhin burda wanda alkali ne sannan ali al-qassani shi ma yana da sharhin burda sannan ibn hajar al-haytami shi ma yana da sharhin burda wanda ya sa masa al-umda fi sharhi al-burda sannan a mutanen yanzu ma akwai umar ibn eh, umar abdullah abdullah kamil yana da al-balsamul murih min shifa'il qalbi jarih fi sharhi burdatul sannan kuma Sheikh Muhammad Eid Abdullah Yaqub al yana da sharhi da yasa masa a sharh farid fi burdati al sannan kuma ga sharh al-burda ash-sharh al-mutawassit mutawassit na ash-Sheikh Abdulrahman ibn Muhammad wanda aka fi sani da ibn Miklash al-Waharani gashi nan na mai mujalladi kada ka zaci cewa kuma wai duk wanda ya sharhin burda ya yi sharhin ta ne min nahiyat kaunaha wai littafi ne wasu suna kallon ne ta fuskar lura da adabi don haka shi yasa a makarantun zaure za ga ana karanta su ana karanta ta amma yawanci idan aka zo karantawa ana ɗaukar. ana ɗaukar janibi ne na abin da ya shafi luga sai a yi bayani sannan kuma in aka zo wasu ma'alim na yaban annabin wanda gaskiya ne ya tabbata a hadisi to babu laifi to yanzu nakadin da za mu mata da mu kalle ta ta fuskoki amma fuskar da ta fi damun mu ƙyale magana kuskure na tarihi da sira mu kyale magana kuskure na rawaito hadisi da ifi mujarradan ko wani kuskure na wata matsala ta fikihu ba ɗauki aƙida wacce ita ce ta fi komai mahimmanci a rayuwar mutum musulmi to shi ma kuma za mu takaita wasu baituka kawai za mu ɗauka a ciki saboda lokaci baiti na farko da za mu ɗauka baitinsa da yake cewa wa kaifa tad'u ila ad-dunya darurata man laulahu lam tukhrij ad-dunya lam tukhrij ad-dunya min al-'adl wanda a ciki ya sifanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan shi ba da ba a halicci duniya ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da ba a halicci duniya ba to wannan wa kaifa tajru ila duniya darurata man laulahu lam tukhraju ad-dunya min al-adami wannan matsala ce girkakkiya cewa shin an yi duniya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko kuma ba a yi ta don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba to in kana so ka san don me aka yi duniya sai ka koma cikin littafin Allah ka faro tun daga bakar hannati kaga akwai inda Allah ya gaya maka cewa ya yi duniya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka samu ba sai kaga to shin akwai wata aya da Allah ya faɗi dalilin da yasa ya halicci duniya farko dai me duniya mutane da aljanu su ne duniya shin gaba ɗaya mutanen duniya saboda annabi aka halicce su ko kuma a'a akwai wani dalili akwai aya a Qur'ani jama'a babu ita ko akwai wacce ta ce gashi a duniya an halicce ta dan manzon Allah sama ko an halicci mutane dan annabi sallallahu amma rashin samun aya yana nuna akwai tawaya a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daya to sai mu duba akwai wata aya da take nuna mana cewa dalilin da yasa aka halicci mutum da aljan akwai wannan aya da take cikin wata sura wazariyati zarwa hamsin da shida, Allah subhanahu wataala ce wa ma jinna wal insa illa liya'budu ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin wa inna lil zalamu zanuban wa quri'a zanuban misla zanubi فلا yasta'jilu فويل للذين كفروا kafaru min الذي alladhi تو wannan ayar ubangiji yace ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mu to me asalin dalilin da yasa sufaye suka tafi akan cewa manzon Allah Allah ya halicci duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai na daya ya saba wa nassi na shari'a domin nassi na shari'a ya ce wa ma khalaqatul jinna wal ya illa ne ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mini kuma manzon Allah sama da aka aiko shi ya kira mutane zuwa ga asalin halittar su zuwa ga me bauta mai ubangiji subhanahu ta'ala ce duka annabawa ma inna arsalna nuhan ila qaumihi ananzir qaumaka min qabli an yatiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin sai ce me ani ibudullah domin da a ce an halarci duniya dan dan kawai dan annabi sallallahu alaihi wasallam to da annabi nuhu ma farko abin da zai ce shine to to tukunna ma an halarce shi dan annabi a bauta masa ko ai masa ne tukunna a bauta masa ko ai masa ne shaku da ƙarya da gaskiya ake yi sanin annabi sallama yana ɗaya daga cikin umur na addini wanda larura ce ta wajibi ga duk wani musulmi sai ya san manzo Allah sama in ba haka ba zai tsira a wajen Allah ba amma sanin annabi ma bautar Allah ce shi ma ya fada cikin bauta don haka manzan Allah sallallahu bai taɓa tarbiyyantar da sahabbansa akan cewa an halicci duniya don shi ba bal ma wannan da'awar ba a santa ba sai daga baya sai daga baya lokacin da zindikai suka fara shigowa cikin addini suna kawo rudani wataƙila ta sufaye sun koma wa hadisin da aka rawaito wai cewa manzo Allah sama yana cewa laula kalama khalaqtul aflak wai ba dan kai ba yace da annabi ba dan kai ba da ban halicci falaki ba al-aflak shine abubuwan da suke juyawa wato rana da wata suke juyawa a kai eh, lashamsu yan bagila an tudrika al-kamara wala lailu sabiqun nahar kullum fi falakin yasbahun inda suke dinkaya a kansa kullu shay'in mustadirus sura fa falak to falak na sama wai kamar manzo Allah ya ce ba danni ba da ba a halicci aflak ba to wannan ka je ka koma cikin mawdu'at na Imam Saghani eh, hadisi mai lamba ta 78 idan safha ta ka daidai da wannan ce safha ta 46 sannan shekul Albani ya yi bayani mai kyau a silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a ka duba hadisi na 200 abu juz'i na farko kenan hadisi na 282 a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a shafi na 299 a juz'i na farko wannan matsala ta farko kenan mai alburda ya kawo wa fata duhu ila dunya darurata man laulahu lam tukhraj duniya min al'adam to nasiha ta ga yan uwa shine duk lokacin da farko dai wajibi ne ga duk wanda yake ta'amuli da ita alburda ya rike wannan baitin ya haddace shi saboda a ciki akwai sabawa Allah domin ko da zaka ji wani yana yi sai ka faɗakar da shi ka ce abinda Allah ya ce wa ka khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu kuma kasancewa an halicci mutum da aljan dan bautar Allah baya rage wa manzon Allah sallallahu ko da qaid ummula na matsayinsa da darajarsa yana nan a manzansa yana nan a mai matsayinsa da darajar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sannan kuma masu karatu na adabi kamar na faɗa akwai karatu na adabi akwai ma'alim adabiya a cikin kasidar da yawa kuma wai kasancewa akwai kurakurai ba zai hana kai a matsayin ka na musulmi ka karanta ka fa'idanci da adabin ba to sai a kula da wannan baitin wanda saboda kurewar lokaci a nan zan tsaya saboda muna son duka baitin da muka kawo mai nazarin matsalar a addini me ra'ayin ahli sunna akai me dalilin cewa wannan kuskure ne kuma mahararo me sufaye me yasa sufaye suka dogara da wannan baitin da me suka dogara da shi wajen kare wannan baitin sai kuma mai wa hujjar ta su raddi domin mu fahimci gaskiya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan kuskure Allah ya bi a kafin mu tsaya kamar yadda na faɗa duk da dai wajen da malam zai sukuwa yana nan zuwa yau kamar tarjama musiri muka yi da kuma faɗin waye shi da kuma faɗin menene littafin nasa in Allah da sati mai zuwa za mu shiga cikin bayanai na alburda ɗin amma duk da haka zan ba shi mana mukaddima kuma duk da haka muna sa ran bayyana sa sati mai zuwa insha Allah har mu gama kawo wakoki in dai yana da lokaci domin zai fa'idantar da mu da abubuwa yanzu zan ba shi ɗan mintuna kafin a kira sallah ko kuma a fara kiran kafin a kira sallah bari ya ba mu ɗan mintuna kaɗan eh, muqaddima akan maganganun da zai yi kuma a baya insha Allah tabaraka ta'ala bismillah buka da yake da yake a nan ma yayi idan mun ka a ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ah, ina muku gaisuwa irin ta addini musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam Allah ya saka da alheri Allah ya jaddada rahama ga ainihin mahaifa in sun bar duniya Allah ya hasa kabarinsu kuma Allah ya je da rahama ga kabarin iyayenmu gaba daya kuma Allah ya bude mana mu da ilimi mu samu basira da hikima don mu gane ƙarya ga gaskiya mu janye ƙarya da ita wannan madarsi shirin da na yi masa ba shi na tarabba ba <laughs> wallahi ba shi samun ba amma duk da haka nan ya kamata in ce wani abu wannan alburda da aka malam faɗa da sauran waƙoƙi wanda aka bayani a kansu wallahi an kawo mana su ne a lokacin da idan na rufe zukatan kuma gaba ɗaya suna rufe me ya rufe mana idanu me ya rufe mana ainihin zuciya jahilci sannan duk najeriya gaba kaɗan ne masu zuwa neman ilimi musamman a halin yanzu ba mu shigarta da neman ilimi ba kowa in yi tashi kasuwa za shi duk wanda ya tashi kasuwa yake bukatar ije ya ci ko aljihunsa naira amma magana addini ko ya ɗauki littafi ije makaranta yi karatu don ya gane ma me ya farilla me ya sunna me ya masabi balle a zo kan waƙoƙi yin wa'annan da waka duk wanda ka sani zai iya zuwa ya cinye garin nan gaba daya mawaka da suke najeriya suke tashi a najeriya a halin yanzu ko daga shekara talatin zuwa yanzu ai da waka suka cinye mutane suke samun dukiya ba iyaka su kuma wanda ke waƙoƙin nan allah ya musu su da basira a zo a ma waka zagin ka aka yi zagin babanka aka yi zagin na gaba da kai aka yi an saba annabi a wakan nan a an gyara annabi ko an yi abu daidai ba ruwan ba ka sani ba kai dai an yi waka kawai ka ji daɗin ta kamar inda malam ce ana rausayawa ana sa ƴan mata ko ana sa matan aure suna rawa ga makaɗa suna kiɗa sannan ga waka ana ta yi wallahi wa'annan abuwa sun ka shafi mana basira tun muna ƙanana da Allah ya taimake mun samu tun farko muna karanta da hadisi ba za mu amince da wannan ba kuma da wannan abin da bai yadu ba to ko ne mai waka ina nasa irin basira ina da nasa irin basira da tasa irin hikima da tasa irin ilhama da aka bashi amma kada mu manta tun farko Allah mai girma dauka cikin alkur'ani ya mana fada ya ja hankalin mu ina magana akan waka don kan mu yadda da ita don kan mu amince da waƙoƙin da suke na ƙarya ga sunan ba su da iyaka amma ana da ƙarya da gaskiya Allah mai girma da gaskiya da alkur'ani yana cewa wa shu'a bismillahir rahmanir rahim wa shu'ara'u yattabi'uhumul mulgawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun zuwa ƙarshen aya wannan aya ana magana akan waƙoƙi mawaƙa ba su da wasu mabiya sai batattu da kama mawaƙi ka bace shi batacce kai batacce Allah ya kiyaye mu Allah ka tsare mu ba mu da wani abin da zamu mu illa mu koma da baya ba mu kada ba ko ni yanzu nan inda nake tsoho wallahi ba makara ba mu koma ga qur'ani da hadisin manzo mu koma ga littafin ijma'in malamai don mu san addini tsantsa amma duk wanda iya zai zauna a rera masa waka ya ya yi addini ko ko ibada yayi yi wannan yana cikin hadari yana cikin bata don wa musulmi mu roƙi Allah mai girma dauka yalo ta mana rayuwar wani bawan Allah da samu gaba daya don mu cigaba da sauraron saboda ne saboda wayan mana da kai da ake kullum ko da wani lokaci duk sanda i zauna sai ya faɗo ta magana wanda za ka shekara nawa ba ka manta ta ba haka ne ko ba ka ba eh haka ne ko to ashe ala kulli halin yana amfani da mu gaba daya muna fata Allah saka mu aljanna sannan mu kuma Allah ya bude kirazan mu gane addini mu gane ilimi mu san ilimi mu gane addini waƙoƙi kowane mai waka yana ainihin shiga shirme shiga dajin shirme abin da ba ba shi kenan bai faɗa ya fada abin da ya ga dama sai daga baya zo ya da dama barin faru muku ta wata karamar waka ko kuma littafi dan karami ana kinsa ya qutatul farida ya qutatul farida littafin dariƙa tijaniya ne shehu nazifi shine ya rubuta shi shi kuma da rubuta zamanin shehu tijjani kuma shehu tijjanin ina raya ya rubuta yana nan kuma yana zaune suna an kawo sa ya karanta ya duba ya ba abin da bai karanta mutum farko littafin har karshen sa a cikin littafin yake cewa wa ma ahadun min awliyallahi kullihim yusakkinu sahabahu a aliyya bidunihi biduni hisabin wal iqabi siwa ana ولو aminu fi الذنب kulla جريمة inna لله وإنا inna ilaihi كن kun ji wani magana ما ma ahadin أولياء إلا illa duk wani da yake duniya bai sai shigar da jama'ar sa cikin aljanna ba bai sai ba hukuma bisa sai shi wa ma ahadin min awliya illahi kullum ba wani a cikin waliyan Allah na duniya wanda zai iya shigar da jama'ar sa cikin aljanna biduni sabin ba wa wala iqamin ba hukuba siwa ana ita sai shi walau amilu fi kulle kulli mutum ko da kai zulubin duk duniya don Allah don annabi wannan abin ya dane Amma ku nake wannan akwai shari'a ciki, ko ba shari'a ciki. idan Allah ne baka basira ba ba za ka iya ganowa ba ta za ka yi farin lati kun ta waliyai ko ba kama ai da rike wani ya ce kawai ka ji abin da ya faɗa inna lillahi wa kai sha'ayi duk wanda ke duk mai ɗarika ɗan ɗarika sa gaba da shiga da shi aljanna wudu ba hisabi ba kuma ko da ya yi zanubin duk duniya sai mutum ya je taɓa na a nan aka samu cire gashi munkiri kun san shi <laughs> ba ku san shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to Allah ya kiyaye mu kada Allah ya dawo da wancan lokaci yanzu wancan lokaci ya wuce mun gani mun ji mun gani da mu aka yi muna roƙon Allah kare mu ta wannan lokacin da kuma alqurani Allah ka sanya wannan lokaci da muke ciki yanzu na kitabu wa sunna wal qur'ani da hadisi manzo Allah da sunna manzo Allah da hadisi da fiqhu to Allah ka shi ba cikin sa Allah ka ɗora mu a cikin wannan hali ce ɗaya na biyu cikin wannan littafi dai na ya kuta da farida don nuna farla da wata daraja da girma akwai zuwa wanda su da abdulkadir yake cewa ban sallata kai ban sallata ka bani ku ya hayya kai amin mala amin ji abin shi ya batsa, ya riƙa ya batsa shi ma sai ya ce kadami haza ka raqabati kullu waliyin lillahi ta'ala sai ya ɗaga diga jikinsa na hagu ma'ana kafa ta hagu sai daga ta zai daga sai tsaya kan ta dama sai ce na danna wuyan duwali da yake duniya ba sauran wani wali in ba ni ba kun ji wannan magana kwa ko mai mai sa kun ji ta ko kadami haza a ala raqabati kullu waliyin lillahi ta'ala diga jigina wannan na danna wuyan duwali da yake duniya min da ula tun daga busa kafan alkiyama na farko zuwa ta yi alkiyama tun daga farkon duniya har zuwa busa kafan alkiyama to me za a yi kuma yanzu akwai sauran magana ba ya shafa kowa ba to ana nan kuma sai ga shehu jani shi ko shi jani da ya zo sai aka faɗa cikin ya buta da farida yanzu magana tana na a littafin don girman Allah idan mun faɗi magana da ni da malam ku yi ƙoƙari ku nemo littafin ku dinga dubawa idan nake yi da har Allah ya sa yi ƙwaƙwalwa ta yi zauna idan ba dubawa kuke ba sai ku manta kuma mutane wani ku ba mutane wani ku ba za ku yi ɗauki abin da ke faɗa ba gaskiya amma ana duba insha Allah ta'ala sai abin ya zauna daram musamman ga ku yara su jami sai ya ce a cikin littafin farjira ya hata ni ala kulli arifin min sha'atul ula ila nafi tasuri na sa digai guda biyu din na danna waliyin da yake duniya san ya ce daya nan kuma ya ce digai biyu wato kafuwa guda biyu kenan ko ya danna waliyin da yake duniya ba shi wani waliyi kuma wani na ga ko muku tushen magana ne fi jama'a don ku gane yadda abubuwan suke ce ya danna wuyan duk wanda yake duniya ba sauran sai shi kadai ne, waliyi kawai da shi ba sauran wani waliyi to me zai faru ana nan ana nan ana nan ana nan sai ga wani shehi ya zo Najeriya sunansa bin Umar sunansa ibn Umar sai ya sauka a gidan mai wandan karfe na gidan sarkin kano ya sauka gidan sarkin kano kuma a kawai wani mutum ana kesa mai wandan karfe wani jarumi ne babban mutum ne a nan kano ga gidansa nan in ka kullata ta mandawari ba mandawari ba ɗayan gwar ya gwar eh? Eh, eh eh kurawa wajen gidan wajen gidan malam eh, wani ne Eh, yusuf na mai mandiri makwayari to in ka fito makwayari in ka bulla daga zuwa ga jashan nan ga gidan nasiru ga masallacin jima to ga gidansa nan an gyara gidan da gidan babban gida ne wato an shi na ginin da da zankwaye an yi shi ko da ainihin shafi makuba wallahi tallahi lokacin da ya sauka garin nan mutane da yawa sun mutu mutane da yawa ina ga muku sun mutu sai aka ce ga waliyi nan duk wanda ya ganshi Allah ya gafarta masa duk wanda ya ganshi an gafarta masa kai ba ganinsa ba wa in ka ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganshi <laughs> shi ma da shi ma da ne mala a nan garin aka dinga kokowa ana shiga garin turmutsi an danna mutane an karkashi bayan Allah ba ba iyaka mala a wannan gidan kana jin wannan bayani kuwa ko in ƙara murya ne kuna ji na waje suna ji to madalla to daga aka yi wannan magana shi da ya shi kuma ba magana zancen tijjani ba abdulkadir ba magana tijjani ba shi na magana akan cewa ga wata takarda sunanta salisala kun taɓa jin sunanta don Allah ina ɗunne magana ku rika amsa don ji kwari kun taujin sunanta sunanta salsala salsalan nan an ɗauko tun daga wani an wani an wani an wani an wani an wani an wani an wani haka daga da annan Muhammadu sannan aka zo aka ce duk wanda ya mutu da wannan takarda salsala a ɗauke ta a sa ta a yana shiga kabari ana sa shi a kabari mala'ikun da za su zo yi maka tambaya manya-manyan mala'ikun na masu garza-garza masu da idan duna manya-manya wanda ba wasa sha yanzu magani yanzu wallahi al'azim mala suka ce idan an sa cikin takardar da sun da an buɗe alkabarinka an sun ga takardar ba wata magana ba tambaya sai su baka cikin kwance ka ta abin su su tafi su wannan magana bayan shi ya zo ya yi wannan ya shimfiɗa nasa abin da shimfiɗa abdulkadir ya yi nasa tijjani ma ya yi nasa shi kuma gashi ya zo ya yi nasa amma ba kuɗi yake tarawa ba kaɗan ba ina gaya muku sarsarar nan ba abin za ki ba ita ba ba abin za ki ba ita ba sai ka kawo uhm, gana gashi ka mika suna miƙa maka musamman masu kuɗi in ka karɓa sai a ce babanka in ka fina sai a ce babanka in ka muna ce a ce ƴaƴanka guda nawa ne ko ƴaƴanka ne sai kawo musu ko kai ka gani za ka taɓa janna da kai da matanka da ƴaƴanka da iyayenka za ka shiga janna ko ba haka bane ko za ka bar su ta buta to kowa sai ya karba kowa sai ya karba shi ko nasu kenan da ya zo shi to ana nan har yanzu dai sai aka rubuta cikin wani littafi kuma ana kinsa munitin muridi munitin muridi sunan littafin ina nan littafin don Allah ku yi kasuwa ku saya yana nan sai aka rubuta aka ce ana so a gwada mana daraja ana so a gwada mana matsayi ana so a gwada mana girman ɗarika tijaniya sai aka ce ɗa'ifatun min sahabatin lawaita ma a ƙaɗa ummatin nabiyyin mutaba ma wazanu sha'aratan min faradin min hafa kaifa bil imam al faradi ku fassara mu ku fassara mu eh ma'anarsa wai sahabatin ku duba darajar sahaban annabi Muhammadu ku duba girman sahaban manzon Allah ku duba matsayin da Allah ya yi wa sahaban manzon Allah daga saman bakwai aka aiko Jibril malaka bi alaihi salatu wasalam ya gaya wa annabi Muhammadu goma daga cikin sahabanka yan aljanna ne tun daga duniya ba da haka ne haka ne ko kai ma akwai da haka ne Sabon annabi mutu goma tun da ka abubakar siddiq har zuwa guda goma goma aka yi sabon aka ce an ba su da sun daga nan duniya ga certificate har ma lokacin nan wata rana sai na abubakar ku ya tambaye annabi suna ana zaune sai matso kusa da manzo Allah sai ce ya rasulullahi sinan ya rasulullahi manzo Allah bai ji ba ya rasulullahi manzo Allah bai amsa bai ji ba yana kiran manzo Allah amma wallahi manzo Allah bai ji ba saboda me saboda kasa kasa yake kiran manzo Allah kasa kasa dan me dan wannan aya akwai aya tana nan ma zan karanto ta sai annabi ce masa abubakar ce na abin da kake faɗa mun ban ji ba ban ji ba me kake so ka ce manzo Allah ya ce ya rasulullahi ubangiji ya hana mu daga muryar mu akan muryarka bismillahir rahmanir rahim la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ko me kwar san muna eh yake mun yake mun kwaro ne wani kwaro ne na'am ina an karasa ko an taɓa ko wani sai da sai shiru annabi abaka sai ko ce da manzo Allah ya rasulullahi ubangiji ya ce mana kan mu daga muryar mu akan muryar ka idan muka zo gaban ka mu kwantar da hankalinmu mu kwantar da kanmu ni kaman wato mun zo muna zaune tsuntsaye suna kanmu ba mai daga murya balle ya tsakar sama ina kallon kalle kalle babu a sabon manzo Allah da haka nake ina tsoron kar Allah ya rushe aiki na shi yasa nake roƙon ka Rasulullahi a hankali muke fara annabi ce fara mun ina jin ina son ji ina so ka taimake ni ka bani istighfari wanda zan karanta ko ku bani addu'a wasu zan karanta ni ma in ƙara kusantar Allah ita haba Abubakar haba Abubakar kai da ubangiji madaukin sarki ya aiko mun yace kai ne ɗaya daga cikin a cikin mutum goma yan a cikin janna kai na fara ba certificate sannan na ba kowa ba kai mana ishe ni ne ina so dai ka bani ya rasulullahi kuma ga annabi gashi kullum ina cewa ta da manzo Allah amma ma annabi ya taɓa sashi ya limanci haka ne malam yana cikin limancin sannan manzo Allah ya fito lokacin bai da lafiya sannan Allah manzo Allah sai sarma ya abbaka sadiqu yana ja da bayan ya ga haske ga sunan dan ya ya haske masallaci sai mu abu manzo Allah ya sa hadin sa dama idafe bayan sa itura shi inda yake sannan shi annabi idan ina zaune ina sallah shi ma abubakar sai ina sallah abubakar na koyi da annabi annabi na koyi da abubakar wannan darajar ba ta shi kawai a ya rasulullah ba dai ka kara mun dai wani abu shi ne manzo Allah ya bashi wannan istighfari da kiya sayyidul istighfari duk kun san shi to ina da kunkudan don Allah jama'a ba sakin wancan hanya wancan magana ne ba zan koma kanta yanzu a nan duniya akwai wani dan adam wanda ya isa a wajen Allah har ya ce zai gafarta maka kai ko ya ce zai shigar da kai aljanna ba sari ba uba mun zala bai fada ba mun zala ga sahabbansa duka bai ce zai shiga da su a daga baki ɗinsa ba sari ba uba sai kai wane ne kai ɗan wane ne kai ina sunan ka qur'ani ina sunan ka taura ina sunan ka injila ina sunan ka zabura ina sunan ka littafin da aka aka ba annabi ran guda takardu guda goma ina sunan ka ciki ba kai ba kowa kake ba kawai ka zo ka zindubu a guje ka zo ka faɗo ka ce duk wanda yake sahabinka za ka yi shi aljanna ba ya ba ko ba wannan jahilci ya isa wannan jahilci ya yawa amma gaba ɗaya muna nan lokacin nan ba kan mu idon bai bude ba muka zinduma muka shiga a guje muka lungume wannan al'amari muna ganin muna da matsayi a wajen Allah mu ya aljanna ne kawai dan wa musulmi ba mu da wani magani a rayuwar mu a duniya ina mai karatu ba mu da wani magani wanda zai mana maganin wannan ƙaryace ƙaryacen banza sai karatu to bari ba ku labari yanzu nan na zo da malam wasu takardu na zo da malam wata mujalla mujallan nan don Allah don annabi kowa ya kokari ya karance ta kakar don ku ga karyace karyacen da ke cikin littafin nan nasu ƙariyar da take cikin wannan littafin za ku gani a ciki insha Allah ta'ala babu abin da muka rage sai da muka tsame su duka duka ba mu rage wani abu ba mun rubuta shafi a kowane littafi mun rubuta ainihin um, eh, numra mun rubuta kuma ainihin wato shafi kaza lokaci kaza tsara ta kaza wuri kaza akwai kaza wuri kaza akwai kaza gashi na zo da shi zan ba mala ban sani kuma ne ya mallaki wani abu tuntuni bayan wannan yanwa ku auna ku bauta magana nan yanzu musulmi tanni yanzu ya buɗe bakinsa da kansa ya ce ya ga annan muhammadu idansa annabi ya baro madina ya baro kabarinsa a madina kabari ya buɗe annabi ya fito bayan annabi na ce shekara dubu da da hamsin sannan aka fi tijjani ahmad tijjani an haife shi annabi na shekara dubu da da hamsin kun rike ko kun ba kun rike ko kun ba annabi na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin aka fi a mata jani hijira ke annabi Allah ya karɓe shi kafin Allah ya karɓi manzon Allah kafin shi a haife shi Allah ko ya karɓi manzon Allah akwai rana da aka yi ta juma'a hajjin juma'a da aka yi hajjin wada'i wanda manzo Allah daga shi bai ƙara zuwa aiki haji ba wannan haji wallahi tallahi da la'asar lis manzala ina kan alfadara yana zaune ina daga tabukan hannansa ina addu'a sai ga malaka jibril jibril na zuwa sai ce ya rasu isa assalamu alaikum rasulullah yace wa alaikum assalamu rasulullah ya jibril yace Allah ya ce in gaishe ka da kyau kuna dina ku jama'a Allah ya ce in gaishe ka da kewa Muhammadu Allah ya ce ina gaishe ka ina jaddada da gaishe gare ka amma ya ce in gaya maka al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau Allah ya ce ya cika muku addinin ku ku musulmi addinin ka ya cika yau ni'ma da Allah zai muku gaba ki ta cika mai mai ko duk kun ji duk kun ji al yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini na wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata babu shauran abin da zai zo daga saman bakwai wajen Allah na halak ko haram ayi ko ko a bari babu ya kare ya kare jama'a musulmi ga qur'ani nan wannan aya da faɗa akwai qur'ani a gidan kowa ko kowa to kowa zai duba ya gani akwai aya malam asu izu ne ne suratul ma'ida kun je malin ya faɗi surar cikin suratul ma'ida don Allah don addu'a in kun je ku duba ku karanta aya ku gani sannan ku zo malam ga malam nan in na yi kuskure malam ya gaya muku al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini na wa atamamtu alaykum ni'mati na cika muku ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wa raditu lakum islam dinan na yadda addinin musulunci shine addini shine yadda muku shi addinin musulunci shine yadda muku shi to naji na? Eh, abin zan iya zama bala a lokacin maya shi ya kaɗan da Allah da Allah wani in ƙarsa wannan in na kai wani guri ai zan ƙara can gaba in Allah sati mai zuwa zan ɗora kuma ko ya ji ko? to ba da yi ka ji wani sati mai zuwa za a mana baka sai in samu sabon fefe kenan ko ya ji ko? annabi sallallahu alaihi wasallama an cika musu addini ni ta cika an yadda addinin ci shine addinin annabi Muhammadu to zan tambaye ku jama'a don Allah arkanul islami guda ne guda biyar biyar ne ko as-salatu wa tauhid wa salatu wa zakatu wa sawm wal hajj ko daga shi akwai wani to bayan annabi ya bar duniya sai da ya kwashi shekara dubu a madina a kwanci a kabarinsa shekara dubu daya da ɗari daya da hamsin jama'a shekarun kaɗan ne shekarun kaɗan ku ci amsa mana shekarun kaɗan ne shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da arba'in kai haka da goma kafin jira. to da arba'in kenan a rubuta a cikin jawahirin ma'ani wanda makaranta ke a rubuta a jawahirin ma'ani duk malamin dariƙa yana da jawahirin ma'ani ina na rubuce ba zance ne koyayye ba kuna da wannan magana wallahi billahi azim wannan bayani wanda ake yi annabawan Allah duka faɗa da mursalai ga baki daya da tabi'i ne tabi'i tabi'i ne ga baki daya ba wanda ya taɓa mutuwa ya dawo ba wanda ya taɓa barin duniya ya dawo duniya a aka shi ƙaunar ƙarara sannan tijjani ce ya ga annabi Muhammadu ganin ido mushabhatan lama man kuma wannan muka na faɗa na mushafatar zama naman a rubuce yake da ya cikin jarumani. ma'ani shafi na nawa shafi na 25 na farkon littafin zuwa shafi na 26 ba ka da iko ka je ka gutsure wannan wurin in ka gutsure ma zan ɗauko nawa billahi da zuwa zan ɗauko nawa ya me ni ya girme yan uwana yayyena da abin da ya me mu gaba ɗaya don haka wallahi in ka gantsa mu malam na da ɗauko littafin da kashe in kun duba za ku ce ya fi ka'iri iri littafin saboda haka ina kira gare ku duba wa'annan mutane Allah ne ya kawo su ana kiran sufaye to ba sufaye sunansu ba aljanu sunansu aljanu sunansu sun zo su kawo da ku daga ainihin addinin Allah wanda ya ƙara wani ba cikin addinin Allah ai ya rida wanda ya rage ya yi rida wanda ya ƙara ya yi rida za ka ɗan musulmi ina kira gare mu zan ɗan takaita kaɗan saboda an ce akwai wutar rana za a sake in Allah ya so ya in dai ina raye in dai ina raye kai ko ban da lafiya sai an kare nan gidan in Allah ya amin albarka annabi to a bazan ci gaba zan zan dakata anan akwai malaman dariƙa da yawa don Allah don girman Allah malaman ɗariƙan nan don Allah don girman Allah malaman ɗariƙan nan don Allah don girman Allah shehunan dariƙa duka wanda ya ji wannan magana idan ina da wata magana ya ɗauko wahayi ma'aninsa in ɗauko na mu buga to Allah ya saka da alheri dattijo kenan wato abin da yake birge ni shine bayanansa duka bayanai ne da suke tafa da dalili ko musamman janubin abin da ke cikin waɗannan littattafai wanda kuma dama dai duka bayanai ne sanannu an riga an sani cewa ana kaza ana kaza watakila alakar su da babin mu na yau shine galibi abin da ke cikin waƙoƙin nan yana koma zuwa ga abin da yake rubuce a cikin littattafan nan a rubutu na zube kuma na gaya muku da a ce ma babin na abin da ya shafi waƙoƙin ibrahim inyas ne da kun ji bayani bai sai ko saboda ka san an ce labarin wuta a tambayi tsire shi suka yi gaba da gaba to shi malam ya zauna da shi kuma ya san shi yawa ya kuma san garinsu ya kuma je garinsu saboda malam attajiri ne kuma malami a wancan lokacin suna sun kara ko ina a kasashen afirka to Allah ya saka masa da alheri saboda lokaci za mu dakata a nan insha Allah sati mai zuwa kuma wannan baitukan na alburda din inda muka tsamo na mukhalafat din insha Allah zan bari a wajen su malam Hamza za su yi fotokofi duk mai bukata sai ya je fotokofi a wajen su insha Allah domin ya zanci sati mai zuwa ana karantawa suna gaban ka kana gani dan abin da muka yi kari na ta'aliki sai ka rubuta kai ma sai ka je ka sanar da waɗanda ba sani ba musamman cikin wanda aka jarraba da karanta irin waɗannan littattafai subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk